nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Laraba da ni suwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa tsananta matsin lamba da ake son kakaba wa kasar Iran ba zai sake yin tasiri ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa Iran za ta mayar da martani ga duk wata barazana ko matsin lamba gwargwadon tsayin dakarta jagoran juyin halin musulunci na iran ya naɗa sheikh na'im qasim a matsayin wakilinsa a ƙasar labanan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya naɗa sheikh na'im qasim babban sakataren ƙungiyar hezbollah na ƙasar labanan a matsayin wakilinsa a ƙasar labanan jagoran jin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei yadda allah ya tabbata a gare shi ya naɗa babban sakataren ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah sheikh na'im kasim a matsayin wakilinsa a ƙasar labanan marigayi said hassan nasarullah tsohon babban sakataren ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ya yi shahada a yakin baya-bayan nan na ƙasar Labanan shine tsohon wakilin mai martaba Imam Hamna'i a ƙasar Labanan kafin shahadarsa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa tsananta matsin lamba da ake son ɗauka kan ƙasar Iran ba zai sake rusa ta ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya jaddada cewa manufar matsin lamba da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka kan ƙasar Iran. za ta sake yin ƙasa a gwiwa tare da rashin nasara arakci ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar bayan kammala zaman majalisar ministoci a yau laraba inda ya ce mafi girman matsin lamba shine gwajin da aka yi kan ƙasar iran da bai yi nasara ba ya ƙara da cewa idan babban batu shine cewa iran ba ta kuma ba ta kama hanyar mallaka makaman nukiliya ba to haka na iya yiwuwa kuma babu wata matsala a wannan bangare arakci ya jaddada cewa matsayin iran a bayyane yake kuma ita memba ce ta npt yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya kuma fatawar jagoran jin johala musulunci tana da inganci da kuma bayyana irin nau'in da yake yi wa iran tasiri shugaban kasar amurka donald trump ya faɗa a yammacin jiya talata bayan ya sanya hannu kan wata doka mai dawo da manufar matsin lambar siyasa kan kasar iran cewa za su kakaba wa iran takunkumi mai tsanani tare da dakatar da fitar da mai da take fitarwa jami'in tsaron iran ya karyata sabuwar da'awar jaridar new york times ta amurka jami'in tsaron iran ya musanta wasu sabbin zarge-zarge da jaridar new york times ta amurka ta wallafa game da zargin iran cewa tana bunƙasa ayyukanta na ƙera makaman kare dangi jami'in tsaron ya shaida wa kamfanin dillancin labaran tisnim cewa tisnim cewa ikirarin da jaridar new york times ta yi game da wata ƙungiyar asiri ta masana kimiyyar iran da ke aikin samar da hanyoyin kera makaman nukiliya cikin sauri ba komai ba ne illa shirme da zarge-zarge marasa tushe da kan gado jami'in ya kara da cewa waɗannan rudun tunani ba su da alaƙa da gaskiya kuma akwai labaran karya ne da wasu kafafen yada labarai na amurka ke yi don goyon bayan ajandar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila mamaya benjamin netanyahu Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran za ta mayar da martani ga duk wata barazana ko matsin lamba gwargwadon tsayin dakarta. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa iran ta sha tabbatar da cewa a shirye take ta gudanar da hudar siyasa diflomasiyya domin tabbatar da moriyar ƙasa kuma tana shirye ta gudanar da kumajin siyasa diflomasiyya wajen kare muradunta da tsaron ƙasarta sannan tana da azumar ɗaukan duwani matakin kare kanta da maslaharta tare da mayar da martani ga duk duk wata barazana ko matsin lamba gwargwadon tsayin dakanta da gwagwarmayarta ismail baƙa'i ya bayyana haka ne a yayin da yake mayar da martani ga tambayar cewa maganganun da shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi a baya-bayan nan dangane da iran inda ya da cewa zarge-zargen da ake yi kan iran cewa tana yunkurin kera makaman kare dangi kuma wannan magana ƙarya ce tsagwaranta sannan iran ɗin ta tabbatar da kasancewa ta tabbatar da ƙaryace karyace sau da dama kuma duk wanda ya nemi tabbas kan wannan lamari zai iya samu cikin sauƙi sojojin sudan sun kwace iko da birnin alkamli da ke jihar aljazira a tsakiyar ƙasar ta sudan rundunar sojin sudan ta sanar a jiya talata cewa sojojinta da mayakan da suke goya masu baya sun kwace iko da birnin alkamli da ke jihar aljazira a tsakiyar kasar kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya yi alkawarin samun nasara a nan kusa kaɗan kan waɗanda ya kira da 'yan tawaye a ƙasar sojojin sudan sun watsa labari ta hanyar kafofin facebook da instagram tare da wallafa faifan bidiyo yadda al'umma birnin suka fito kan tituna suna bayyana murnar su da 'yantar da birnin su daga hannun 'yan tawaye na rapid support forces ta dakarun kungiyar kai daukin gaggawa tare da bayyana wannan nasara a matsayin babban ci gaba ga sojojin sudan a nasa bangaren shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasar Laftanar Janar Abdul Fattah al-Burhan ya ce, Sojoji na gab da kammala samun nasara bayan da suka fatattaki dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces a dukkanin yankunan birnin Hartum fadar mulkin ƙasar. Tun a tsakiyar watan Afrilun shekara ta 2003 ne aka fara yaƙi a ƙasar Sudan tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa. lamarin da ya janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi inda majalisar dunkin duniya da sauran ƙungiyoyi suka bayyana cewa mutane fiye da dubu ɗari ne suka rasa rayukansu yayin da kusan miliyan biyu suka shiga gudun hijira a ciki da wajen ƙasar ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu gura mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san daga nan sai mu koma shirin Afirka a yau daga nan sai shirye-shiryenmu na don masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba. Biyar ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da shi ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da juyin juhalin musulunci yake gab da samun nasara kuma yake ci gaba da kankama a kasar Iran din marigayi Imam Khomeini ya ba da umarnin kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkoki har zuwa lokacin da za a tabbatar da al'amura a fadin kasar ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci wanda yake son a kafa a wannan kasa sannan kuma ya buƙaci gwamnatin wucin gadi wadda za ta kafa hanyoyi waɗanda za a yi amfani da su domin cimma wannan manufa. Har ila yau marigayi Imam Khomeini ya kara da cewa gwamnati riƙon ƙwarya ce za ta gudanar da zaɓen raba gardama domin fayyace irin tsari wanda zai gudana a ƙasar Iran sannan kuma ta gudanar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aikin rubuta sabon kundin tsarin mulki a ƙasa. A duk lokacin da marigayi imam Khomeini yake ba da wannan umarni jami'an tsaron sarki sha a lokacin suna ta kokarin su na karshe wajen murkushe zanga-zangar al'umma a fadin kasar wannan umarni na margayi imamu kumaini wanda ya bayar yana a matsayin wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa tsarin da za a kafa a kasar iran yana da bambanci da tsarin da aka kawar domin kuwa tsarin da aka kawar na mulkin kama karya ne da mulukiya wanda kuma al'ummar kasar iran ba su da ra'ayi a cikinsa da kuma yadda ake tafiyar da shi yayin da kuma sabon tsari wanda ake shirin kafawa a kasar iran zai mai gurbin tsari na mulkin mallaka tsari ne na jama'a wanda ya kunshi ra'ayoyin al'umma na ƙasa baki ɗaya da kuma ba su damar zama masu gudanar da al'amura da kansu wanda kuma shine hakikanin demokuraɗiyya margayi imam kumain tun daga wannan lokaci ne tashin farko bai bayyana kansa a matsayin mai neman mulki na duniya ba wanda kuma wannan shine babban sirri da kuma bambanci wanda yake tsakaninsa da sarki sha da kuma sauran sarakuna waɗanda suka gabata faɗin ƙasar waɗanda suka gina manufofinsu a kan mulkin jama'a da kuma al'amari na duniya wanda kuma shine babban abin da yake gabansu da kuma sanya su yin zalunci da babakere akan dukiyar al'ummar ƙasa da kuma yin 'yan kore ko kuma zama waɗanda suke biyayya kai tsaye ga manufofi na 'yan mulkin mallaka da kuma turawa na ƙasashe. Damar 'yanci wadda aka bai wa al'ummar ƙasar Iran domin gudanar da mulkin su da kansu daga farkon juyi ya ƙara tabbatar musu da cewa a wannan karan sabon tsarin da za a kafa a ƙasar na 'yanci ne ga al'umma kuma zai kawo ƙarshen mulkin kama karya a ƙasar Iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan fabrairun shekara ta 1881 fitaccen masanin ilimin falsafa kuma mai bincike a kan addinin musulunci daga scotland thomas kalil ya bayan ga kasancewar thomas masanin ilimin falsafa ya kasance mai zurfafa bincike a kan ilimin addinin musulunci ta yadda ya kai ga gano cewa babu wata magana mai shiga zuciyar mutum kai tsaye ba tare da shamaki ba kamar ayoyin alkur'ani mai tsarki hakanan kuma ya bayyana cewa bisa bincikensa ya gano cewa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka abubuwan da yake faɗi dukkaninsu al'amura ne waɗanda suke tattare da ilimomi da hikima wadda ta sabawa irin ta ake gani a ɗan adam ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren ilimin falsafa da kuma mahangarsa kan addinin musulunci ya kuma yarda cewa addinin musulunci ba kirkirar dan adam ba ne. masu saurare ko kun san cewa shekaru biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan fabrairun shekara ta dubu da uku. Parvez Musharraf shugaban kasar Pakistan na goma ya rasu. An haifi Parvez Musharraf a ranar goma sha ɗaya ga watan Agustan shekara ta 1943 a Nahar Wale Havele wani ƙauye a cikin gundumar Dargayani a birnin Delhi na ƙasar India wanda yake ƙarƙashin mulkin mallaka na Turan Burtaniya a lokacin. Bayan raba India da Pakistan ya yi hijira zuwa ƙasar Pakistan tare da iyayensa kuma ya zauna a birnin Karachi. Ya shiga makarantar soja ta Pakistan wadda take Kakul a shekara ta 1961 kuma bayan kammala karatunsa ya shiga aikin soja kuma ya samu matsayi da daraja a cikin ƙanƙanin lokaci. A shekarar 1998 Prime Minister Nawaz Sharif ya naɗa shi a matsayin babban kwamandan sojin ƙasa kuma a ranar 12 ga watan Oktoban shekara ta 1999 ya zama shugaban gwamnatin Pakistan bayan hamɓar da Nawaz Sharif a wani jiwon mulki wanda ake ba tare da zubar da jini ba. Musharraf shine janar na hudu na Pakistan wanda ya mulki kasar tsawon shekaru tara bayan juyin mulki da aka yi a ƙarshe dai ya sanar da yin murabus daga shugabancin kasar pakistan a wani jawabi wanda ya gudanar a gidan talabijin a ranar 18 ga watan agusta na shekara ta 2008 bayan barazanar da 'yan adawa a majalisar dokokin kasar ta pakistan suka yi na tsige shi musharraf ya rasu ne a ranar biyar ga watan fabrairun shekara ta 2023 a wani asibiti da ke birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa yana da shekaru 79 a duniya bayan fama da rashin lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zan mayar da hankali ne a kan batun wato shirin gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya ƙunshi ƙarin kuɗin da ake karɓa na haraji da ake kira VAT. wanda ya jawo cece kuce a wasu sassa na ƙasar da suka hada da arewacin ƙasar za mu hira ne da wani ƙwararre a fagen tattalin arziki da shi dr bello abba na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen jihar jigawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin watannin bayan dai an buɗe cece kuce a najeriya musamman ma dai a arewacin ƙasar dangane da tsarin kudaden haraji na vat da gwamnatin tarayyar ƙasar take shirin fara aiki da su da kuma karɓar su wannan ne sa muka fara tambaya abokin hirar ta mato dr bello abba akan mai ma nufi da vat ga abin da yake faɗa. assalamu alaikum ma'anar vat shine value added tax wato haraji ne da ake karba a kan kayayyaki musamman kayayyaki da kamfanin nuka suke eh, so shi a kan kaya ake ɗora shi misali sabulu biskit biro eh, man fetur gidajen mai eh, littattafai man girki kayan abinci so duk abin da ka saya kusan ka biya bat saboda shi bat wanda yake eh, ɗan kasuwa yana tura shi ne ga, masu sayan masu sayan kaya su ne suke biyan bat din wanda zai amfani da kaya na karshe kusan shi yake biyan bat to wannan shine bat at To bayan da muka ji wannan jawabi akan abin da ake nufi da wannan nau'i na haraji, mun kuma ci gaba da tambayar abokin hirar tamu akan hanyoyin da ake bi wajen karɓar waɗannan kuɗaɗen na haraji. ga abin da yake cewa uh, sannan kuma ana karɓarsa ne yawanci uh, in aka sa shi kamar misali kafin alif ɗari dubu biyu da ashirin VAT a Najeriya 5% wato kamar abin naira ɗari to naira biyar shi ita ce VAT kai saboda haka gwamnati za ta dora akan kamfaninnika kamfaninnika ne za su biya gwamnati gwam suke biyan gwamnatoci in aka tattara aka karba daga jihohi kamfaninnikan da suke jihohi da sauransu to sai su tura asusun sai su tura hedikwata ɗinsu Eh, sannan kuma hedikwata su sai ta sa a cikin asusun gwamnatin tarayya to haka ake biyan ba shi sa dudu ehm, yawanci inda headquarter nuka suke galibi kuma kaga eh, kamfanin najeriya suna lagos eh, to za ka ga a nan ake biyan ake sa asusun gwamnatin tarayya to koya tasirin kudaden haraji na var suke a cikin tsarin tattalin arziki ga ta bakin abokin hirar tamu. sannan tasirinsu a cikin tattalin arziki shine cewa tunda mutane su suke biyan bat din aka dora kamfanin nuka za ga yana da alaka da farashin kayayyaki idan bat kaɗan ne to eh, kenan kuɗin kaya zai zamanto kaɗan amma idan aka ƙara haraji to wannan zai sa Uh, eh, kamfanin ka su ƙara farashin kayayyakinsu magi ne alawa ne biskit ne taliya ne to du farashin sai ya ƙaru da daidai gwargwadon ƙarin bat ɗin da aka yi to ko ya yi daidai a karbi irin waɗannan kuɗaɗen na haraji kai tsaye daga mutanen najeriya alhali ana fama da ƙarancin abin hannu ga abin da dakta yake cewa to ka ce ya yi daidai a karbi bat a cikin irin wannan al'ummar ta najeriya musamman da ake da talauci e to ai haraji dole ne a ƙasa Uh, saboda yana cikin manyan hanyoyin samun kuɗaɗe na gwamnati sai dai abinda da wala'alla za a tambaya shine ƙarin wannan bat ɗin ya yi daidai da wannan halin da ake ciki saboda kai tsaye ma har yanzu ana fuskantar eh, hauhawar farashi a najeriya wanda ba a taba gani ba a tarihin ƙasar hauhawar farashi kuma yana sa talauci yana sa Uh, kuɗaɗe da riba da kuma kuɗaɗen da mutane suke samu albashi da sauransu darajarsa ta ragu ta yadda kuɗin sai kayan masarufin da suka saba saya yanzu ba za su iya saya ba saboda farashi ya ninninka daidai wannan lokacin kuma a ce za a ƙara farashi kamar yanzu wannan sabuwar shekarar za a ƙara bat ɗin nan daga kaso bakwai bayan 2020 an ƙara bat ɗin daga kaso biyar ya koma kaso bakwai da ɗigo biyar to yanzu kuma a cikin sabon ƙudurin haraji da aka sa na bat ɗin za a mai da shi kaso goma kenan da abin da kake saya naira ɗari yanzu zai koma naira ɗari da naira goma abin da ake saya naira dubu zai koma dubu da eh, ɗari idan abu miliyan ne to zai koma miliyan da naira dubu ɗari to wannan shine yanzu idan majalisa ta lamince ta yadda da wannan sabon kudirin bat din to zai koma kaso goma wata tambayar da muka yi wa abokin hirar tamu shine ko me sa jihohin arewa suke kuka akan wannan sabon kuduri na karɓa haraji ga ta bakin dr bello abba to dalilin da yasa gwamnonin arewa suke tsoron um, wannan bat din uh, sabon uh, wannan kudirin uh, bat din eh, saboda zai kawo raguwar kudaden kasan kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya asalin da eh, kudin da ake ba jihohi kaso shi vat din idan an tattara shi to da a da gwamnatin tarayya tana ɗaukan kaso sha biyar jihohi suna ɗaukan kaso hamsin sai kuma local gaman suna ɗaukan kaso talatin da biyar to a kuma wannan sabon tsarin sannan kuma kaso hamsin ɗin jihohi yadda ake raba shi shine kaso hamsin ana raba shi daidai wa daida kaso talatin ana raba shi bisa yawan al'umma sannan kaso ashirin ana raba shi daidai gwargwadon yadda kuke tara haraji so jihohin da suka fi tara haraji sun fi samun kaso mai tsuka daga cikin wannan kaso ashirin ɗin to yanzu canjin da aka samu canji ne guda biyu na farko gwamnatin tarayya ta rage kasanta daga kaso sha biyar ta dawo kaso goma to wannan biyar ɗin da ta rage sai aka ƙara wa jihohi kenan jihohi maimakon su karbi kaso hamsin yanzu za su karbi kaso hamsin da biyar shi kuma na local government sai aka bashi ƙananan hukumomi sai aka bashi yanda yake kaso 35 to har yanzu yanda ake raba kasan jihohi shine ya jawo cece kuce a da kamar yadda na ce kaso 50 ana raba shi daidai wa daida kaso 30 bisa yawan al'umma kaso 20 bisa gwargwadon yadda kuke tara haraji to yanzu sai aka canja to wanda ake raba kaso 50 daidai wa daida ya dawo kaso 20 wanda ake rabawa kuma yawan daidai yawan al'umma kaso talatin shi kuma ya dawo kaso ashirin wanda ake rabawa kuma eh, daidai yawan mutane al'umma eh, shi ne kaso ashirin to amma wanda ake rabawa daidai da yawan harajin da kuke tarawa na VAT din sai aka ɗaga shi daga kaso ashirin ya koma kaso sittin saboda haka jihohin suka fi tara vat to shine za su fi samun kuɗi mai tsoka wannan shine tantamar da ake to sai dai kuma dr bello abba ya ƙari mana bayani akan cewa ba wai a cikin jihohin arewa ne kaɗai ake ƙorafi akan wannan salon na haraji ba da akwai wasu jihohi a kudancin ƙasar da su ma suna kuka saboda cewa za su cutu da samun ƙarancin kuɗaɗen da suka saba karba a baya daga gwamnatin tarayya ga abin da yake cewa ba iya jihohin arewa ba ne kaɗai za su samu matsala idan uh, aka aiwatar da wannan sabon canjin dokar harajin uh, tabat uh, kusan jihohi talatin da ɗaya hadda su ne za su shiga cikin wannan matsalar hatta jihohin kudu maso yamma da kudu maso gabas da kudu maso kudu dukansu kusan za su ah, shiga cikin wani yanayi saboda ah, a cikin kasan da ake yi na kudi na wata-wata da ake da ake raba tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta local gama to kusan VAT yana cikin shi ne ya fi tsoka. To idan aka mai da shi kaso 60 din nan, to hakika uh, ah, musamman jihohin da ba su da matattarar haraji tasu ta kansu da kusan jihohin arewa ma da na bangaren yamurai da yarabawa du akwai jihohin da ba su da karfin tattara haraji saboda haka eh, sun dogara ne kuɗin da suke ake rabawa daga gwamnatin tarayya to du abin da ya taba wannan kuɗin ya sa ya yi na kasu to wannan zai shafi ah, ah, gudanar da mulkinsu ah, na manyan ayyuka da ƙananan ayyuka har ma wasu suna cewa ikirarin cewa idan aka aiwatar da wannan to hatta albashi ba za su iya biya ba dr bello ya kuma yi mana ƙarin bayani akan kasan da za a baiwa jihohi bisa dogaro da kudaden da kowace jiha take tarawa na haraji kenan wanda yake shiga asusun gwamnatin tarayya Shi wannan kaso 60 ɗin wanda ake kira da derivation a kundin haraji na bat na ƙasa na eh, ba a yi fassarar me ake nufi da derivation ba wato Uh, gwargwadon tara harajin ku shin shi wannan derivation ɗin yana nufin inda aka sayi kayan ne aka yi amfani da su koko yana nufin matattara inda aka biya VAT ɗin, ma'ana inda headquarter kamfanoni take da aka biya VAT ɗin. wannan a nan a kalubalen yake ko kuma a nan ne aka samu tasgaro to amma a aikace yadda ake yi a najeriya shine fassarar da ake bashi a aikace in an zo raba kuɗin shine ana fassara shi da cewar inda aka biya haraji kenan headquarter inda hedikwatocin kamfanoni suke kusan kaso 90 na kamfanonin najeriya suna tsakanin lagos ne da oyo state wato jihar oyo da kuma port da delta sai kuma yanzu zaka iya sa babban birnin tarayya saboda haka wannan jihohin guda biyar su ne za su mora idan ka daga kudin bat da ake raba daidai wa daida ya tashi daga kaso ashirin ya koma kaso sitin. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Da yadda Allah a nan gaba za mu ci gaba da sauraron bayanai akan wannan wato tsarin haraji na bat. kafin mu karkare ban kwana da kuma na gayyata ku za a mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku an cima da ake kokawa da matsalar cimaka da kayan masarufi a ƙasashe da dama wanda hukumomi ke cewa suna ɗaukan ƙwararren matakai domin dakile hakan. Koya lamarin yake a yankunan ku To wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyan Tahiran mai muku magana alkasun Baba Liman har daga jihar Agada a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka dangance da wannan maudu'i sai mi fata ubangiji Allah ya kawo mana saukin hauhawa farashi a gaskiya shugabanninmu suna iyaka kokarin su tunda sun rarrage ma diyan kasuwa abubuwa da dama mai matsalar da aka samu daga diyan kasuwa ne ya kamata su masu tausaya ma talakawa saboda ga azumi nan na tsaye ina albarkacin wannan wata haka ya kamata a ce su tausaya ma talakawa tunda gwamnati na iyaka kokarin shi. Maimakon muku magana alkasun Babali Ma'ahar daga jihar Agadez. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci Radiyon tiran. kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magaraki tare cikin jihar ta Magaram. Asan barka muna godiya ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu da ake ba mu damar tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da yake ci mana tuwo a kwarya. Yau asan barka faduwa ta zo daidai da sama. A gaskiyar lamari a gayawa dukkanin gwamnatin Senate yanda suke kokari fari da yaƙi da tsadar abinci da kayan masarufi tsakani da Allah tsakani da annabi mu dai a nan wajejen mu ba san saukin abin ba kullum a baki muke ji ana cewa sauki sauki yana kire ga gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar da ku 'yan jaridu a san barka a sa komiti wanda zai yawo cikin ƙasa a tambayi ra'ayoyin mutane ya harkokin suke ga al'umma gwamnati mun san yana daidai gwargwado to amma ba ta gurbe sauran 'yan kasuwa waɗanda ba su san Allah ba wallah har yanzu a cikin tsada muke babu wani sauki a nan jihar ta ta da magaram ko kuma cikin garin da nake na magare kitari a cikin nan jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana bilyamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya. Ko shakka babu wannan matsala ta hauhawar kayan masarufi ko karancinsa ko kuma matsaloli dai da suke damun al'umma talakawa na kasashen mu kamar irin Najeriya hakika wannan abun damuwa ne matuka kuma hukumomi da suke cewa suna ɗaukar mataki game da waɗannan matsaloli mu a ƙasar mu najeriya za mu iya cewa mataki ne na ci ko ci gaba ne na mai haƙa rijiya domin babu wani sauyi da muke gani kullum suna cewa suna ɗaukar mataki mataki mataki amma har yanzu ba mu ga wani abu a ƙasa ba hasali ma sai ƙara jefa mu cikin mawuyacin hali suke yi kamar yadda ya faru a baya-bayan nan inda suka ƙara kuɗin kiran waya da na data sannan kuma labari ya ishe mu kan cewar za su ƙara kuɗin lantarki to kaga wannan ina wani mataki da ake ɗauka in ban da ƙara jefa malam talaka cikin mawuyacin hali to mu dai al'ummar najeriya muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan mawuyacin hali da hukumomin ƙasar mu suke jefa mu daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode BOA Tehran Jamhuriyar Musulunci. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci ranar da kuke zama dama muke taho albarkacin bakinmu mu da wannan maudu'i da kuka haza eh, suna na murtala magini wanda nake nan dangon jihar maradin jamhuriyar nijar lalle wani matsala a kasashe da dama ta rashin abinci ta shahe man hukumomin su suka cewa suna ɗaukar mataki akan wannan abin amma har yanzu ba su shawo kan wannan matsala ba eh, saboda sun bar ainihin bakin zaren tunda ba ba noma muhimmanci ba su ma kasuwancin suna ba shi muhimmanci ba tunda ya shahi shi man fetur dama shi ne umar a ba'a sadduka wannan sanadiyar tsadar rayuwa to kuma shi inda aka bashi muhimmancin inda ba bashi muhimmancin ba da sauƙaƙa ma talakawa da game da shan man fetur domin da kai kayan su kayan noma kayan jigilarsa zuwa aikin zuwa aikin noma shine duk ba a bashi muhimmanci ba shine in ba sa wannan sa na shadar rayuwa na kasashen mu masu dama wanda ya shaye su kowa da kowa na kasashen assalamu alaikum tahara murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin da hakika wani ga maudu'i da kuka dora mana muna maraba da shi lalle kan mu shugabanni yadda suke ta za su kawo ƙarshen eh, fama da rashin abinci a kasashenmu na afirka da ma duniya baki daya to gaskiya yanzu abubuwan ne sun kasa sun rabu yanzu yanzu kaga da ba dogara da man fetur ba sai dai noma aka dan aka dogara da shi zuwa noman abdiga gero dawa zuwa su wake da abubuwa dai daban-daban a da to yanzu noman ma yanzu ba a yi shi irin na da ko da ana yi kuma yanzu kaga yayin ta'addancin nan an hana noma to amma abin da ya kamata hukumomi su yi to ya kamata su yi odar kayan abinci kowane kasashe domin a yan kasuwa kaga dama masu suke asasa abu ya yi tsada ko da ya rage wani ba su ragewa sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ka bamu yadda za mu yi ka bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci in dai da zaman lafiya abinci komai zai samu insha Allah na gode tare muri musulunci sunana shugaba Iliya mai karki da shayi garkin daura Assalamu alaikum mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai mamba ta masu kira da saurari na rediyo ne na ƙasa da ƙasa. Bisa matakin da hukumomin mu suke ɗauka gaskiya haka nan ya yi kyau. Dambu ne in ya yi yawa ba shi jin mai. 'Yan kasuwa duka babu wanda ya zo daidai da wani wasu suna jin tausayi wasu ba su jin tausayi wasu an rage musu ba su ragewa. sannan suke ƙara amma wasu duka da an rage musu shi kenan kuma ba su ƙara ƙara shi suna saida wadda an kace su saida assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi komin irin takwarraka niki mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihan jihar maradi talle wannan maulidi ya san barka aminci allah shi kai maka yayi haka addai su yan kasa ko a lokaci ana bincikar su a yanayin da suke ciki to lalle mu dai nan cikin jamhuriyar nijar muna yamma dalla ko muna godiya tun daga da dai munan yankin da muke ta hatsi har ta kai 170 har da biyar ma yanzu yau da kwana goma sha hudu an ban kaɗo masara abinci ga nan ya samu hace ya rage dala goma sha biyar ya koma ɗari sittin sittin kenan kawai ana haka mu muna ganin cigaba za a samu kuma wannan tsadar rayuwa da kuke gani jama'a abin sai dai addu'a mutane sun yi akwai lissafi ga da shekara ashirin abin da ya kasa zuwa talatin yan akwai mutum goma ga gida yanzu mutanen nan goma sun kai a arba'in kenan dole a yi cadar rawa kuma wurin da ake noma ba ƙara shi aka yi ba kullum shi ne ake noma har yau sai ma a ce a yadda noma haci a koma noman gujiya da wake shi ana kula da gujiya da wake to wannan cadar rayuwa jama'a sai dai addu'a Allah da ya kawo mana sauki inda gwamnati shi na yi alhamdulillah tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta idan muke zuwa muku inda a yau muke jin ta bakin ku game da matsalar cimaka da kuma kayan masarufi malami na gaba sai ka sha muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Mara. wannan mataki da hukumomi suke ɗauka don abin da ya shahi matsalolin tsadar abinci ko tsadar kayan masarori. to mu dai nan alhamdulillahi fi sabilillahi mahukuntanmu nan nan dai inda nake gani wallahi suna iyaka kokarin su kuma su ma yan kasuwa ya fadi alhamdu suna iyaka kokarin su to kun san duk abu ya zo dambu in yayi yawa ba ya jin mai ko ba gaskiya ba wani in aka dora aka ce a sai kaza wani kuma sai ya sai ya kiya wani kuma dole shi dole ki sai ki sai ya ci ribai amma da muke jawo hankalin su dai duka a tausaya bayan da za a ci za kasuwa ba dan ka ci riba ba amma ciki so ake ka tausaya hasali ma da yake azumin ramadan yana tahowa kenan wanda ya tausaya Allah zai tausaya mashi wanda yake tausaya kuma Allah ba ya tausaya mashi man la yarhamun nas la yarhamullah wanda bai tausaya mutane Allah tabaraka wa ta'ala shi ma bai tausaya mashi nagode ni magana malam Kabiru da ke nan marari dan gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum ta hira jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga yamai Nijar bugu da kari kakaki na masu kira da shurare rashin Nyamai. eh lalle wanga maudi ya tunkari ko'ina ra'ayin eh, mu ra'ayinmu na farko tsadar rayuwa ba ta karewa sai dai ta ragu kuma ana so ta kare a da mai ya ta yi ƙasa a rage kuɗin mai a rage kuɗin mai komi yana ta ya daidai wannan kadai ya kamata gwamnatocin kasashen mu su rage kuɗin mai a yaso kuma su an rage kuɗin mai komi yana ta ya tun noman rani tun kowane noma ragin mai dai yana karu komi kai kasuwa ba kasuwa 'yan kasuwa ba ake gallaza mu haka a ce 'yan kasuwa sun ke ragewa sun ke ragewa a'a gwamnati ya rage mana kuɗin mai ya rage kuɗin mai a yanzu ya gani tsadar rayuwa ba ta karewa gaba dai gaba dai Allah ya ba mu kwanciya hankali cikin kasoshin mu da duk kasar musulmai sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaban na fada mazajen daga mai Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ke birnin Tehran muna muka godiya da fata da kai suna na Ibrahim ne wanke hula a garin mai godiya kin da jihar Niger hakikanin gaskiya game da matakai da ainihin hukumomi suke ɗauka game da bangaren cimaka na abinci a ƙasa ta najeriya to mu dai za mu ce babu wani abu da za mu ce mun gani a ƙasa wanda za a ce ainihin hukuma ko gwamnati take ɗauka wanda yake mu za mu samu sauƙi ɗari bisa ɗari babu shi gaskiya sai dai taimakon allah da ƙoƙarin da mu talakawa muke yi na ƙasashenmu to shi kaɗai ne wanda muke taimakawa juna mu kuma muke cin gajiyar shi muke moriya muke juna muke ruwa juna mu asiri amma bangaren gwamnati babu wani abu wanda za mu ce ai gashi a zahiri wanda za a ce hukuma ai ta mana shi wanda zai za mu ce ai mun ji daɗin gwamnatin ƙasar mu ko mu ce mun ji daɗin dukiyar ƙasar mu gaskiya babu shi a zahiri sai da ubangiji Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a kin jihar Niger sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta yaran mai magana samun haske dan mutan liman tibirin jamhuriyar nijar hassan barka ina maka fata da hiri duka aikin ka sannu da kokari da wannan aza eh, tambaya da kai yaya wajen mu yake to alhamdulillah ni a nan abinda za ni ce ma duka shugabanninmu na afirka in suna ikirarin suna jagoranci al'umma da musulunci to lokaci ne wanda ya kamata a ce dukkan harajin da ke akwai na abin da za a ci da abin za a sha a sauƙaƙe wa 'yan kasuwa kwata-kwata tun da galibi 'yan kasuwan nan su ne ke rike da al'umma su ne ke kokarin su dare da rana ta da mace su ba da abinci su ba da kuɗi su ba da wasu damaki wanda al'umma ke amfani da su amma an samu su kangi kuma inda su je su samo kayan su kawo ita gwamnati ta kawo kayayyaki da kanta sannan kuma wanda za su hanyar suke su bi su samu ka are kenan gwamnati ta yi tsoron Allah mutuwa guda ɗaya ce ba wanda ke kauce makadarar ta mutu an ta kama shi kuma babu wanda ke watan ya jagoranci al'umma ya ta gaban Allah ya gaza ba da amsa kenan muna ba da shawara a yankunan eh, ƙasa ta afin jihar don Allah don girma Allah magabatanmu na ƙasa ta Nijar musamman su su daga kowa ga 'yan kasuwa haraji kamar da aka yi shugabannin baya a jaye haraji ga 'yan kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Muryar masu sauraron radiyon ƙasar iran to da farko suna na sani jawo alaska sun burma cikin jihar da magaram sai eh, muna godiya da wanga maudu'i da aka bamu mu tattauna duba da cewar matsalar cimaka da kayan masarufi a mu to gaskiya mu a nan sai mu jina abdurrahman chani mai ceton al'umma a bisa kokari da yake yi na duba da cewar talaka ya ji daɗi kuma gaskiya muna godiya kuma ni bayan nan zan yi kira ga nan gari na tsantsungurum zuwa ga magabatanmu ya kamata a ce abubuwan da ake yi cikin a ce sai da manata sauka a ringa sai da kayayyakin masarufi to ya kamata a ce a cikin wanga azumi watan rama da ke tunkararwa ya kamata a ce an samu kayan masarufi a cikin rahusa an sai wa jama'a domin ji daɗin yin ibadunsu ba sai a ce sai cikin damana ba tunda duba da cewar akwai masu bukata allah sa wanga kira da na yaji zuwa ga magabatanmu na nan cikin komin ɗin tsatsun burin sani dawa da suka tsatsun gurma cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran malam barkan na maka na Alhassan barka na yi maka fatan alkhairi da dukkan yan uwa masu saurare mai magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fambewa. dangane da wannan maudu'i da aka tsora tsadar amfani ko matakan da hukuma suke ɗauka dangane da tsadar amfani da kayan masarufi mu a nan dai za mu ce to alhamdulillah alhamdulillah da sauki albarkacin kaka da zo kuma bana sai muke ganin wani irin sauyi amma daga Allah subhanahu ta'ala domin masara an sayi buhun dubu hamsin da uku da hudu da biyar wata ma har ta wuce haka kamar wanda ake ce garin gajiya wato yar gida kenan ta waje kuma an sayi ta sittin har zuwa da biyar forum kenan to amma ya zuwa yanzu alhamdulillah tana sauka ita masara amma bangaren kayan masarufi sai a hankali mai magana suleiman abdullahi daga nan garin fambego a jihar kaduna tarayyar najeriya na gode jamhuriyar musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa rediyo jamhuriyar musulunci tehran ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da ma'aikatan sashen hausa da masu sauraro ga baki ɗaya na faɗin duniya ina muku fatan alkhairi sunana umar abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya magana tsadar rayuwa to kowa dai garin su ya sani mu a kasanmu Najeriya tun da hawa farashi ya faru har yau bai sauka ba ba abin da ya sauka sai dai abin da ya ci gaba kamar da wani ya ba da shawara maganar man fetur din yana da kyau a jaraba sauke muna farashin shi da Allah mu gani ko Allah sa zai sa abubuwa su sauto daga inda suke gaskiya tsadar rayuwa ta kai matuƙa yadda ma ba a tunani malam hassan barka muna maka fata alkari ka da sauran ma'aikatan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta hira ina maka fata alkari da radiyon musulunci kuna magana da halilu musa daga maradi an dan tsoho a jamhuriyar ne dangane da wannan maudu'i wannan tsadar kayan masarufi gaskiya akwai shi amma ana iya bakin kokarin shugabanni suna iya bakin kokarin shi in ka dubi dangane da gero da masara da wake da shinkafa da man girki wa'annan abubuwan gaskiya tana hauhawa amma dai suna iya baki kokarin ba abin da za mu yi ce musu sare musu addu'a daman shi kullum dan afirka ko kuma baki to wallahi abin da yake buri a rayuwar shi yake karhin abinci da sutura su ne kawai in dai shugabanni suka kashe ne wannan matsala wallahi zai daga ci gaba da mulkin su bai ma damu ba sunana na sire malam sule malam falal daga jihar da mugaram da ke jamhuriyar nijar amma a yanzu kai tsaye ina nan babban birnin yamai Yo ai abin da ya shafi bangaren cimaka, mu 'yan Nijar ban mu da matsalar cimaka. Kwanciyar hankali alhamdulillah cimaka alhamdulillah Mu wannan duka bangaren cimaka a ce ko kayan masruhi in dai babu kwanciyar hankali, ai wannan su ne za a iya cewa ko da cimakar ma ba za su ci ba. To mu Nijar muna da kwancin hankali. Dan zantan cimaka amma bar batun wannan, a mu alhamdulillah Wallahi ko da babu cimaka mu Nijar ga ta lahiya lau daram suna wani mawaki ma da ya komi daram. yanzu Nijar a lahiya kalau ne yi wannan ai dan a ce mana to yanzu idan muka fito muka ce a ah, muna da matsalar maka eh makiyanmu suna nan za su a ah, Nijar in mahallo tana nan dai insha Allah suna sa tsammani kenan makiyan Nijar suna sa tsammani kenan za su samu galaba ga mu in mun wato mun ce muna da matsalar kayan masaruhi ko kuma kayan cimaka a ah, mu wannan Nijar lahiya kalau ne alhamdulillah a yankin mu dai nan yankin mu da muke ciki mu bangaren ka masarufi kayan bangaren abinci lahiya kalauni ne mun ma Allah godiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen nasarar jamhuriyar musulunci mai magana isu makeri ma da magaram a jamhuriyar Nijar kamar yadda kuka dora wannan in gude gaskiya bangaren assalamu nan Nijar musamman ma jiha ta ta fama da matsala irin ta kayayyakin masarufi da tsadar su kuma hukumomi suna cewa suna iya bakin a kan zama da 'yan kasuwa domin abin ya sassauta amma kullum abin sai ma daɗa ƙara ƙaruwa ya kamata hukumomi su tashi tsaya dangance da wannan wata mai zawa na ramadan domin an ga an sassauta abin ko talaka zai yi sauƙi abun da fatan kiran ya kai inda aka dace na gode ku tashi lami magana isu makeri maɗatai da magarma a jamhuriyar Nijar. To ma sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilastan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agaris da na kasance da kuke cewa, Fi salam a huta lafiya.